ways to suka samu wata lusi a gonanta suka ce za su kwana da ita sai ta ki sai suka binne ta da karfi bayan haka kuma sai suka sassare ta da da har lahira a the last count dan mun kirga sun fi talatin da aka kashe akwai wasu ma daji wannan ma ba ta ci su ba a yanzu haka amma kuma bayan wannan kasar yan gudun hijira an samu fiye da dubu hudu yanzu mun muna ganin fa wannan akwai hannun boko haram domin mutane ne ba aka gan su shanu ba ko su taso su nufi mutane a ƙauye akuyoyi. Mai baiwa gwamnan jihar Taraba shawara kan harkokin tsaro Kanal Angio mai ritaya ke bayanin kisan mutane sama da talatin da aka kashe a ƙauyukan mai suma na ɗaya da mai suma na biyu a wata takaddama da ta samo asali daga fyaɗe da aka yi wa wata mata mai suna Lucy 'yar kabilar Doro na karamar hukumar Gashaka da ke jihar Taraba. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Taraban alkali Sheba ya tabbatar mani da afkuwar lamarin inda ya shaida min cewa yanzu haka suna tsare da wani mai suna ardo ayuba ishaku wanda ake zargi da hannu dumu-dumu a kisa wannan harin mun kama wani ardo ayuba iliyasu sunan shi kenan kuma ana zargi cewa a gidan shi ne ma aka dan yi mitin kafi taso zuwa irin wannan yari da suka kai ma mutanen nan mun kama shi yana tare da mu kuma yara na wanda suke wannan bincike tun safe ma suka wuce zuwa a wuraren kashe kadin nan gan cewa za samu wanda suka yi waɗannan mugun abu. Kamar mutum nawa kuke da yasin kuma da suka asarar rayukansu. Kauye dori dai mun samu ta da suka rasa bayan su duka da sha biyar. Shi ne za mu iya confirming da muka gani. Ko eh. iya gano menene musabbabin wannan tashin hankalin? da muna kai da muna bi. Mai Allah yadda na gani kafin karfe wata ce zai ka gano abinda ya sa ana samu wannan damuwa. Wani mazaunin Gashaka, shalkwatar karamar hukumar Gashaka na jihar Taraban, wanda ya nemi in sake sunansa saboda wasu dalilai na tsaro, ya ce an kashe bayan Allah sama da talatin sakamakon hari mai kama da na ɗaukar fansa. Da kabilan Fulani da kuma rorawa su ne suka yi rikici a tsakanin su, kusan dukan su gefe biyu sun an samu kashe-kashe a tsakanin su. Ni dai na farko na ji cewa an samu ita a kabilan um ita dorodin rodin an samu wata mace wanda aka kashe so daga nan kuma ina jin su ainihin mutanen dorawan su ma suka yi reacting a halin da ake ciki yanzu mutane sama da dubu hudu gwamnatin jihar taraba ta yi kiyasan fadan baya bayan nan na ƙauyukan dorai angai mai suma na ɗaya da mai suma na biyu da fali tsakanin wasu da ake tuhuma 'yan boko haram da al'umman dorawa ke zaman gudun hijira a ƙananan hukumomi makwabta da ƙaramar hukumar gashaka da ke jihar taraba Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.